تنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar alhamis a yau biyu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da yau a 19 kenan ga watan ainihin wato biyu shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan unguwa ta daura gra katsina state idan ba a manta ba a jiya mun fara gudanar da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muka tsaya akan ayoyin alamtar ilal ladina utu nasiban minal kitab يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وأن إن شاء الله ما لم زي تاشي دا غنزوا أبن دا يسوكا أما قباننا منا دا tambayoyi da kuke turo mana za mu dinga amsa su insha Allahu a hankali da daidai gwargwado yadda ba za su shigar mana lokaci da yawa ba akwai wata 'yar uwa da take tambaya akan yanayin sahihanci da inganci da karbuwar sallar 'yar uwa mace a cikin watan azumin ramadan ta zo halartar salatu tarawih ko kuma tahajjud ko makamancin haka to gaskiya da ban so na amsa wannan tambaya ba duba da mun sha amsawa malamai sun sha yin bayani a irin wannan to amma akwai wani video clip da na gani kusan zai iya sage wasu daga cikin mata gwiwar kada su zage dantse wajen yin ibada a cikin watan ramadan yasa na ce bari na amsa a dunkule mu tattaro kulasa ta almazahibul arba'a ma'ana abu hanifa da imamu malik da imamu shafi da ahmad ibn hanbal menene yake a mazhaba tasu a dunkule abu na farko da za mu sani fitowar mace ta je masallaci wannan al'amari ne ja'izun shar'an halastacce ne a cikin shari'ar musulunci bari ma yana daga cikin abubuwa waɗanda shari'a ta zo take kwaɗaitarwa a kansu matuƙar an kiyaye wasu sharuɗa da za mu ambata da izinin Allah daga cikin hadisan akwai ruwayar bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tamna'u ima allahi masajid allah kada ku dinga hana mata bayan allah zuwa masallacin allah subhanahu wa ta'ala lokacin da za su gabatar da ibada sannan abu ne sananne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mata sukan yi sallah a bayan sawun maza a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da fitowarsu ba ta zama halastacciya ba to kaga da ba a basu sun yi wannan fitowa din ba ina fata fahimta musamman wanda yake kokarin hana wannan da cewa wannan wata bid'a ce ta zamani ko kuma wani abu ne da ba shi da asali to wannan kuskure ne yana da asali kwarai da gaske mata su fito yin sallah matukar za a kiyaye wasu sharuɗa da za mu yi bayaninsu da izinin Allah amma idan aka ce menene al-afdal menene yafi falala su zo salatu tarawih a cikin azumi ko kuma su yi sallar su a cikin ƙuryar ɗakin su a cikin gida shine yafi sai mu ce yana da tafsir ma'ana yana da bayani idan a wajen ramadanu ne to mace ta yi sallah a ƙuryar ɗakinta kai har namijin ma su yi sallah a gida wannan ta nafila shi ne ya fi amma idan ta farilla ce wannan kam namiji dole zai zo jam'i amma idan mace ce da muke magana a kanta idan wajen ramadanu ne ta yi sallah a ƙuryar ɗakinta wannan kam ya fi mata falala amma idan a ramadanu ne take so ta fito ta zo salatu tarawe wannan fitowar zai sa mata nishaɗi a cikin wannan sallar da za ta yi zai sa ba za ta samu rauni ba zai sa watakila ta ji wa'azi da ake yi a tsakankanin wannan lokacin zai sa watakila ta amfana da wasu ibadodi watakila ita ba hafizar ƙur'ani ba ce amma idan ta zo ta bi wannan liman za ta ci gajiyar wancan man kama ramadan imanin wahtisaban kasantuwar ta tsaya tare da liman albarkatun da suke sauka da samun ladan wannan jam'in ta kwadaici ta zo ta yi haka to da wannan abu kaga sai mu ce nafa din ya zama muta'addin ma'ana maimakon ada ya zama qasir ita kadai to zuwanta masallaci da kuma sauraron wannan tarin alheran to kaga a cikin ramadanu ya fita a ɗakin ta kenan ina fata mun fahimta to wannan shine al'amari tabbatacce a ramadanu ta zo salatu tarawih ya fi sama da ta yi sallah a gidanta matukar za a iya kiyaye waɗannan sharuɗa ɗin kamar haka sharaɗi na farko dole ne ta yi iltizami da tsarin shiga ta musulunci alhijabu shar'i ma'ana hijabi na shari'a wanda ba mai ado ba ba mai fitar da tsiraicinta ba ta shiga ne ta kamala ta mutunci sannan daga cikin abdabit na biyu kada ta fito ta sanya turare mai ɗaukan hankali mai ƙarfi ta yi ado ta yi kwalliya ta yi kaza sai ka ce wacce za ta tafi wani zawarci to kaga wannan babu wanda zai halasta mata irin wannan fitowa din ma'ana fitowa ta kamala ba tare da ta sanya turare mai ɗaukan hankali mai ƙarfi ba tare da ta yi ado ba wannan zabitsi na biyu kenan zabitsi na uku sannan kada ya zamo akwai ikhtilat ma'ana cuɗeɗeniya tsakaninta da maza ko dai wajen hanyar da za ta bi ko kuma inda za ta yi sallan ko kuma dai akwai abin da zai bayu a samu ikhtilat tsakanin maza da mata idan wannan aka samu aka same shi to kaga kenan sai mu ce ta zauna a gida wannan shine yafi sannan kuma idan matar aure ce lalle ta samu izinin mijinta lokacin da za ta yi wannan fitowa din ina fatan fahimta idan aka samu waɗannan sharuɗa din aka samu sun cika to wannan ya halatta mace ta fito masallaci domin salatu tarawih bal ma sai ya zama wannan shine yafi falalan da ta yi a gida saboda waɗannan alheran da suke a gefe na watan ramadanu ina fata mun fahimta to wannan kusan shine khulasa na malamai na wanda muka faɗa al'a'immatul arba da muka je su wanda muka ce aljawazu huwal asl halascin shine asali a dukkan waɗannan maluma guda hudu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i da kuma ahmad ibn hanbal rahimahullahu jami'an sannan abu na biyu wato suna ganin falalar idan aka yi a gida wannan shi ya fi idan ba a ramadanu ba ne amma idan a ramadanu ne saboda waɗannan abubuwan alherin na gefe da muka ambata to na faɗin sai ya zamo daga ƙasir ya koma muta'addin ina fatan fahimta ya zama tudu biyu kenan sannan kamar yadda muka faɗa dukkaninsu sun haɗu akan karhancin yanayin idan an samu kasantuwar akwai wata fitina ma'ana ta yadda za ta yi ko ado ko kuma ikhtilat dukkanin abin da zai bayu dai zuwa a samu wata fitina lokacin da za ta wannan fitowa ɗinta to a lokacin nan sai ya zamo an karhanta mata wannan fitowa ɗin sannan ba zai yi a ce ta fito ba matukar idan bata kiyaye waɗancan sharuɗa ɗin da muka ambata ba ina fatan fahimta to don haka 'yar uwa idan za ki iya kiyaye waɗannan sharuɗa ɗin to ga fili ga mai doki ramadanu muke ciki watakila ba za ki iya maimaita shi ba a ajiye dukkanin wani kauli wanda zai ce miki ko wai bid'ar zamani ne ko wani abu ba shi da asali ko kaza ko kaza dukkanin wannan zance ne ina fatan fahimta asali shine abin da muka asala shi ga shishan asama Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu dacewa a cikin wannan wata na'am malami Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه na'am وكفى بجهنم جهنم سعيرا na'am ubangiji Allah madaukakin sarki yace alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi waɗannan ayoyin mun ji sharhin su jiya zamu fassara su ne dan mu sadar da karatun da juna da izinin Allah dan kada mu yanke ma'anonin su Allah yace alam tara shin baka ga baka yi duba ila alladhina utu nasiban min alkitab zuwa ga waɗanda muka basu wani kaso wani rabo na littafi ba yu'minuna bil jibti wa tagut suna imani da al jibti da at tagut mun ji tafsiran su ajiya wa yaquluna lil ladina kafaru kuma suna cewa waɗanda suka kafirta haula'i waɗannan ma'ana waɗanda suka kafirta ahda minal ladina amanu su ne suka fi shari'a ahda minal ladina amanu sabila su ne suka fi zamowa akan shari'a sama da muminai sama da waɗanda suka yi imani ma'ana waɗancan kafiran sun fi wai a tunaninsu waɗanda suke imani akan shari'a Allah ya ce ula'ika alladhina la'anahumullah waɗancan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su ya tsine musu wa mai yal'anillah dukkanin wanda Allah ya la'ance shi ya tsine masa falanta ji da lahu nasiran ba za ka taɓa sama masa wani majibincin lamari ba wani wanda zai taimake shi a gaban Allah maɗaukakin sarki ubangiji Allah ya ce am lahum nasibun minal mulki ko kuma suna da wani kaso ne wani rabo na mulki fa idan idan lalle har suna da wani kaso na mulki din da gasken gaske la tunan nasa na ƙiran to da ba za su ba wa mutane ko da daidai da gwargwadon ɗigon bayan dabino ba shine na ƙir wannan ɗigon da yake bayan dabino ɗin idan ka je cikin a jami'ul bayan na imamu tabari ya kawo maganganu waɗanda suke ƙarfafar abin da ake nufi da annaƙir shine wannan habba ɗin wannan ɗigon da yake a bayan dabino ina fatan fahimta lalle da a ce suna da wani kaso suna da wani rabo na mulki fa'idan to lalle layi tunan nasa na ƙiran ba za su ba wa mutane wannan kaso ko rabon da suke da shi ba daidai da ɗigon bayan dabino kaga tsiya da ruwa ta gama tabbata a kansu kenan ubangiji ya ce am yahsuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi shin yanzu suna yi wa mutane hassada ne a bisa abin da Allah ya ba su cikin falalarsa faqad ataina ala ibrahim alkitab lalle mun bawa alu ibrahim mun bawa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam littafi wal hikmata da kuma hikima wa atainahu mulkan azima kuma mun ba su ainihin wato mulki mai girman gaske wannan idan mun ɗauke alu bi ma'ana annabi ibrahim da zuriyarsa kenan saboda a cikin zuriyarsa akwai annabawa idan kuma mun ɗauke shi ɗin ake nufi alkitab sai ya zama littafin da aka bashi na waɗannan suhuf ɗin ina fatan fahimta amma mu ɗauke shi a matsayin shi da zuriyarsa mun ba su littattafa mun ba su kuma hikima wa atainahu mulkan azima kuma mun ba su mulki mai girman gaske in ji Allah faminhum daga cikinsu man amana bihi akwai wanda ya imani da annabi ibrahim wa minhum man sadda anhu akwai kuma wanda ya bijire masa ina fatan fahimta ko kuma ya zama faminhum man amana bihi ai faminhum man amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu kuma akwai wanda ya bijire wa annabi sallallahu alaihi wasallam waka fabi jahannama sa'ira jahannama kuwa ta isa wurin kuna ta isa ta zama wurin kuna Allah ya kiyashe mu waɗannan ayoyin su ne muka kasance muna tattaunawa a ainihin wato ajiya muna bayani dangane da waɗannan yahudawa waɗanda aka ba su wani kaso na ilimi aka ba su sanin littafi sun san daidai sun san abin da yake ba daidai ba amma suka je suna yin imani da aljibt da attagut sannan har suka zo suna faɗin cewa wai waɗannan kafiran makka su ne suka fi shirya akan waɗanda suke muminai lokacin da abu sufyan ya tambaye su to kaga wannan ɓoye gaskiya ne Allah ya tsine musu ula'ikan ladina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su kuma dukkanin wanda Allah ya tsine masa ya kore shi daga rahamarsa falanta ji da lahu nasiran ba za ka taɓa sama masa wani mataimaki ba to sai Allah a ayan mu ta yau ya ce am lahum nasibun minal mulki shin ko suna da wani kaso ne na ainihin wato na mulki fa idan in kwada suna da wannan kaso na mulki din to da kaga makurar rowa makurar rowa shine la yu'tuna nasa naqira da ba su ba wa mutane daidai da ɗigon bayan dabino na wani abu da suke da shi ba ina fatan fahimta saboda ruwansu saboda hassadarsu saboda ainihin wato tsananin abin da suka kasance suna son kai a tare da shi ina fatan fahimta ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ce am yahsudunan nasa ko kuma a shinyan suna yi wa mutane hassada ne lafazin annas anan akwai tafsirai na malamai wasu ka ce annas anan kamar yadda imamu qatada ibnu di'amata sadusi yake cewa annas almuradu bin nas al'arab ana nufin larabawa hasadahumul yahud ala nubuwa larab am yahudawa sun musu hasada dangane da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq ma'ana hasada ce kawai tsantsa yasa ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina fata mun fahimta ma'ana saboda annabi ya zo ba a cikin su ba dan haka suka ce ba za su yi imani da ainihin wato annabi ba ba za su yi imani suna ganin ai annabi sallallahu alaihi wasallam annabin larabawa ne ba a tsatsan su ya fito ba haka imamu qatada ya faɗi wasu kuma malaman suka ce abinda ake nufi da annas am yahsuduna nasa ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa an gane da kyau ma'ana shin yanzu suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa hassada ne kamar yadda wasu malaman suka faɗi abdullahi dan abbas da imam al-hasan al-basri da mujahid ibn jabar da wasu jama'a daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi ma da annas ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai an gane da kyau saboda kamar lafazin umma da lafazin annas duda suna ne na da yawa amma akan yi muradi da shi akan mutum ɗaya inna ibrahima kana umma kaga annabi ibrahim shi kadai gayya shi kadai al'umma to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akan ambace a ce annas amma kuma ana nufin shi din kamar nan din am yahsuduna nasa ai am yahsuduna muhammadan ko kuma inda Allah madaukakin sarki yake a faɗi akan annas takan zo da Nu'aym ibn Mas'ud kamar yadda wasu malaman tafsiri suka faɗi takan zo kuma da Abu Sufyan da mutanansa alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga a can Ali Imran ai alladhina qala lahum Nu'aym ibn Mas'ud inna Aba Sufyan wa ashabahu qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ina fatan fahimta ma'ana kenan lafazin annas ba koyaushe ne kace annas ana nufin mutane ba wani annas din akwai wanda ake nufi kamar anan na'am wasu sun ce annas ana nufin mutane din wasu sun ce annas ana nufin larabawa wasu sun ce annas ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wasu kuma suka ce annas annabi shi kadai tilo sallallahu alaihi wasallam am yasuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi Allah madaukakin sarki ce faqad ataina ala ibrahim lalle mun bawa alu ibrahim zuriyar annabi ibrahim su ne annabi dawud da annabi suleiman ina fatan fahimta saboda annabi dawud da annabi suleiman daga wane ne daga ainihin wato tsatsan annabi ibrahim ne alkitaba mun ba su littafi wal hikma sannan mun ba su ainihin wato hikima idan mun ce alkitab sai ya zamo littattafan da aka ba su alkitab ba littafi ɗaya ba sai ya zamo alkitab bi ma'anar kutub كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب أي وأنزل, مع وأنزل معهم الكتب سوى دبالتا بلا أكسوك مصبة الكتاب هناك بمعنى الكتب وهكذا الكتاب هنا بمعنى الكتب إنا فتام فهمتا والحكمة إتما تضمو النبوة معنا منباسو للتتفى دمك سوكر سنفو منباسو النبتة wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su ainihin wato mulki mai tarin yawa wasu daga cikin malaman suka ce abinda ake nufi da mulkan aziman suke bayani akan cewa ana nufi akan haƙƙi ne na annabi dawud salatu wassalam saboda mulkinsa gagaraba daune mulkinsa ba iya ganin irinsa ba shi kaɗai aka yi wa kuma ya roƙa kuma an bashi babu wanda zai iya mulki irin mulkin annabi ainihin wato Sulaiman alayhi salatu wassalam rab menene rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah ka bani wani mulkin da baka taba ba wani irinsa ba rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab kuma Allah ya bashi ya hore masa iska ya hore masa aljanu ya hore masa tsuntsaye ya hore masa malan tafiya yake akan iska kamar tsuntsu wa li sulaiman ar-riha guduha shahrun wa rawahuha shahr wa as- ah, wa asalna lahu 'ayn al-qitr dan haka annabi sulaiman alayhi salatu wasalam shi yayi mulki dukkanin wanda zai mulki bayan annabi sulaiman to bayansa yake wajen jin daɗi wajen morewa mulki wajen me ake nufi da jin daɗi na mulki malam kana- yana jin tattaunawar aljanu yana jin tattaunawar tsuntsaye yana dudduba wa'a- ah, al'amura na waɗanda yake mulka hatta tsuntsaye ka duba kissar da ta faru da hudhuda wata faqada tayr faqala malila ko maliya la ara hudhuda am kana min alghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin fama katha ghayra ba'idin izwa karshe dan haka annabi sulaiman an bashi mulki mai girman gaske ina fata mun fahimta to waɗanda suka ce ana nufin fi haqqi sulaiman ne anan sai ya zamo daga cikin abin da aka bashi akwai tarin mata masu tarin yawa kwarai da gaske saboda an bashi kusan alfin ra'a ma'ana mata dubu aka bawa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mutum a daga cikinsu mutum ɗari uku dukkaninsu ‘ya'ya ne ‘yantattu waɗanda kuma suke a sabu'ami'a mutane eh, mata ɗari bakwai kenan sun kasance su kuma waɗanda ah, ba ba ba ‘ya'ya ba ne ‘yantattu ina fata mun fahimta annabi dawud alaihissalatu wassalam shi kuma mahaifinsa kenan yana da mata ne ɗari an gane da kyau in ka duba ka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi dududu matansa nawa ne gaba ɗaya wanda ya aura sun zama guda goma sha ɗaya ina fatan fahimta to kaga kenan ashe in muna magana a yawan tarin mata su wane ne annabawa suka fi akwai annabi sulaiman alaihi salatu wassalam to don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce faminhum man amana bihi daga cikinsu ma'ana zuriyar annabi Dawud da Suleiman ma'ana Yahudawa kenan man amana bihi akwai waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar Abdullahi ibn ah, Salam da mutanensa Abdullahi ibn Salam mun san asalinsa ba Yahude ne amma da ya ga gaskiya ya musulunta ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo abun buga misali ma dangane da shi Allah maɗaukakin sarki yana yawan buga misali dangane da a, ainihin wato Abdullahi ibn Salam malami ne babba cikin Yahudawa kuma ya musulunta kamar wasunsa da yawa Fa- wa minhum man sadda'an daga cikin su din Yahudawa kuma akwai waɗanda suka bijire wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da shi ba wa kafa bi jahannama sa'ira jahannama kuwa ta isa ta zama wurin ƙuna wajen ƙuna dukkanin wanda bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ina fata mu fahimta to Allah ya kiyashe mu Allah ka ba mu tabbaci da tabbatuwa akan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kashe mu akan sa sai Allah ya ce menene malam إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا na'am كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة na'am وندخلهم ظلا ظليلا na'am ubangiji Allah madaukakin sarki yace innal ladhina amanu nan ne ko innal ladina kafaru na'am lalle waɗanda suka kafir ah, suka kafirce bi ayatina da ayoyinmu saufa nuslihim nara ay saufa nudkhiluhum nara da sannu zamu shigar da su wata wuta ta musamman kullama nadijat juluduhum ay kullama ihtaraqat juluduhum a duk lokacin da fatunsu suka kone baddallahum juludan ghairaha sai mu musanya musu wasu fatun na daban ghairaha wanda ba waɗancan ba amma ba waɗancan ba a wajen jauharinsu a'a su ɗin ne ai ghairaha fi sifa ba su ba a wajen sifa amma su ɗin ne na asali ina fata mun fahimta li yadhuqul adab mun yi haka ne domin su ɗanɗana azaba in ji Allah maɗaukakin sarki li ya zuƙul azab inna Allah kana azizan hakima lalle Allah maɗaukakin sarki ya kasance azizan mabuwayi ne hakiman kuma mai hikima ne subhanahu wa ta'ala a gefe guda kuma min babil muqabala wallazina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari sanudkhiluhum jannatin ko kuma وعمل الصالحات سندخلهم امام السوسي kenan idghamu ta fi sin waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai za mu shigar da su jannatin aljannatai ta jirimin tahti al'anharu wanda ƙoramu suke guda a ƙarƙashinsu khalidina fiha wanda za su dawwama ma'ana za su dawwama a cikin wannan aljannatai ɗin abadan har abada lahum fiha azwajun mutahharatun kuma suna da wasu mata tsarkaka wa nudkhiluhum dhillan dhalila kuma za mu shigar da su dhillan wata inuwa dhalilan inuwa wacce take mai yalwa mara gushewa ina fatan fahimta waɗannan ayoyi da muka ji aya ta 56 da malam ya karanto innal ladhina kafaru ayar da ta zo gabaninta duk ƙur'anin yana harhaɗe da juna ne ina fata mun fahimta ba mun ce faminhum man amana bihi ba akwai waɗanda daga cikin su waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum man sadda an akwai kuma wanda ya bijire to bayan an gama hakaito maka to nan kuma sai aka zo hukunci dukkanin wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ga makomarsa wanda ya bijire ga makomarsa sai aka ce anan innal ladina kafaru bi ayatina lalle waɗanda suka kafirce da ayoyinmu kenan yahudawan da ma wanda ba yahudawa ba dukkanin wanda sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe shi ya isar masa bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan tataccen dan wuta kenan innal ladina kafaru bi ayatina lalle waɗanda suka kafirce da ayoyinmu saufa nuslihim naran da sannu za mu shigar da su ainihin wato wuta in ji Allah maɗaukakin sarki kullama nadidat juluduhum a duk lokacin da ainihin wato fatunsu suka ƙone nadidat ai ihtaraqat an gane da kyau duk lokacin da suka ƙone za mu musanya musu wasu fatu na daban a siffa domin su ɗanɗana azaba me wannan aya take nufi an rawaito cewa wannan aya akwai lokacin da aka taɓa karanta ta a wajen umar radiyallahu ta'ala an sai umar radiyallahu ta'ala anhu ya gaya wannan ƙari inda yake karanta wannan aya a ita maimaita min wannan ayar fa'a'ada halƙari sai wannan makarancin ya maimaita wannan aya ɗin to a lokacin akwai mu'adu dan jabal kuma kun san shi wane ne shi a cikin harkar tafsiri da qur'ani mu'adu dan jabal lokacin yana gurin fa qala mu'ad sai mu'adu dan jabal yace indi tafsiruha ni ina da tafsirin wannan ayar me take nufi sai yace abinda ake nufi da tafsirin wannan ayar shine tubaddalu fi kulli sa'atin mi'ata marra ma'ana a duk sa'a daya za a dinga canza musu wannan fatar tsawon shekaru ɗari haka za a ɗauka ana yi ya salam yan uwa idan muna hakaito irin wannan narko ɗin ka dinga hakaitowa wuta kawai ta duniya yau a ce gashi mutum ya ƙone idan ya ƙone za a musanya masa wasu ba su fahimci me balagan makurar da ƙur'ani ya kawo za mu canza musu ba abinda ake nufi shine a nan da aka ce idan fatan nan ta ƙone za a canza musu a musanya musu wata fatar domin su ɗanɗana azaba an gane da kyau kada ka yi tsammanin cewa idan fatar tasu ta ƙone wai wata ce daban za a halicce ta a yi mata wani sabuwa domin har akwai 'yan ƙwalƙwale sun fara ƙwalƙwale wai ƙur'ani su ce to ya za a halicci sabuwar fatar da ba ta yi laifi ba kuma a hukunta ta a kiyama kun fahimta da kyau domin Allah ya ce baddalnahum juludan gairaha za mu musanya musu wata fata ta daban liya zuƙul azab don su ɗanɗana azaba to ba haka ake nufi ba abinda ake nufi shine yayin da fatar tasu ta ƙone to sai a ƙara dawo da ita wannan ita ce dai asalin fatar to amma siffarta ta kasantuwarsa ta kone ta yi baki sai a canza ta ta dawo fresh one yadda za su ƙara ɗanɗanar azaba ina fata mun fahimta in baka gane ba ga misali a larabci ana iya cewa sana'tu min khatami khataman ghairahu na hada wani zobe daban daga zobe na an gane da kyau alhamdulillah misali sai na ce wannan ba zobe ba ne sai na ce na hada wani zobe daban da wani zoben nan nawa watakila an ji an narka shi ne sai aka yi masa wani fasali na daban to amma zoben shi ne ko ba shi ba ne ina fata mun fahimta to irin haka ne walillahi matsalul a'la ma'ana sana'tu min khatami khataman ghairahu na hada wani zobe na daban da zobe na ina fata mun fahimta in ma baka fahimta ba rike misali na biyu ka je duba mara lafiya da ka je duba mara lafiyan sai ka same shi ga yanayin sai a hankali da ka kuma komawa shine dai ba shi da lafiya sai ka ce sai mara lafiyan ya ce ni ne dai amma ga yanayin ba irin yadda ka sanna a da ba ina fatan fahimta ma'ana zai ce maka ainihin wato a ana ghairul ladhi ahid ba wanda ka sani bane ma'ana ya ga ta hassana jasaduhu jikinsa yayi kyau sai ya ce ni ne ba ni ne wanda ka sani ba ina fatan fahimta a wani haka ka zama a alhamdulillah ai ba ni ne wanda ka sani ba kun fahimta da kyau yana nufin ba shi ya gani ba a shi ya gani yana nufin ba shi ne a rashin lafiyan da ya sani a baya ba shi ne a yanzu ba to walillahi matalul a'la to ita ma wannan fatan ita ce dai fatar da suka saba ma Allah a gidan duniya ita za a kuma dawo da ita ta zama fresh ta zama danya a ƙara ƙuna ta to me yasa ake dawo da ita to bari ka ji balagar in kana so ka gwada suka ce science ai yana zamowa ne da experiment ko idan ka ɗauki wuta amma ba cewa ne fa kai ba yawwa amma abinda su ma likitoci suke cewa mutum ya fi jin zafi da ƙuna yayin da babu afwan yayin da akwai fata a jikinsa to ya fi jin zafi da ƙuna sama da a ce fatar ta ɗaye idan fatar ta ɗaye ƙunar akwai ƙuna amma ba kamar idan akwai fatar ba saboda ita kanta fatar a ita ma wata halitta ce ta daban idan babu ita kawai za a ƙona nama ne da ƙashi idan kuma da fata za a ƙona fata da nama da ƙashi ne ina fata mun fahimta idan an cire fata to kaga fata ta tsira to ana so kuma su ɗin liya zuƙul azab su ɗanɗana azaba ne to sai a dawo musu da waccan fatar da su saba ma Allah maɗaukakin sarki kai Allah abun tsoro ne yan uwa Allah shadidul iqabi ne wallahi Allah ya iya azaba amma kuma Allah mai gafara ne mai jin kai nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim amma wa anna azabi huwa al-azabul alim azabar Allah tana da radade Allah ka kiyashe mu da wannan azaba Allah ka tsare mu da azabar wuta Allah kada ka kusantar da mu ma wuta gabaki daya Allah lalle dukkanin wanda aka sanya shi wuta ɗan uwa an gama tabar da shi faman zuhziha anin nari kuma wa udkhila aljannata faqad faz dukkan wanda aka tseratar da shi aka nesanta fuskarsa daga wuta to lalle wannan ya samu ainihin wato rabo kwarai wanda aka shigar da shi aljanna kenan Allah ka shigar da mu amma wuta kan gida ne na kaskanci na tabewa rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita fama lidhalimina min ansar ina fata mun fahimci wannan ayar da kyau ɗan uwa to shi ne wata rana aka karanta wa umar radiyallahu ta'ala an wannan ayar a lokacin da aka karanta sai ya ce wa mai karatun maimaita wannan ayar saboda su suna fahimtar karatun suna jin me ake cewa da tadabburinsa a lokacin kuma sai Allah ya sa akwai mu'adu dan jabal sai mu'adu ya kawai jin ta yake aljanna fa sunanta aljanna kuma aljanna gidan daɗi ne aljanna gidan buri ne aljanna gidan duk abin da kake so ka samu ka gama ne abin da kai haƙuri baka same shi a gidan duniya ba dan uwa yana nan a aljanna Allah ya maka tanadin sa wallahi zaka same shi shi yasa Allah da aka siffanta akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai aka ce kai wa fiha ma tashtahihi lanfusu a ciki akwai duk abin da rai yake bukata duk abin da ka san kana so ka bukace shi zaka ga gashi na enough a cikin aljanna an samar maka shi wane ne zai iya maka wannan gata babu shi sai mahalicci subhanahu wata'ala to idan ka ji an ambaci kaza da kaza saboda rai watakila suna son ire-iren waɗancan abubuwa ne wani a harkar shaye-shaye ba fa shaye-shaye na bushe-bushe ba ma'ana shan abubuwa yana son ya sha ruwa mai gardi mai daɗi sai aka ce akwai ƙoramarsa ta daban wani yana shan yana son ya sha nono ɗanyi a ya sha nono mai daɗi mai gardi mai tsafta aka ce akwai wani yana so ya sha giya tunda bai sha ta duniya ba ita ma aka ce akwai a yalwace a gidan aljanna wani yana so ya sha zuma farsaka duk akwai a gidan aljanna matsalul jannatin lati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min khamrin laddatin lisharibin wa an akwai min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin laddatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa na Allah wanda kake so ka ba wa kanka amsa amma kai aiki na kwarai Allah ya kai mu aljanna don haka yan uwa Allah ya mana tanadi da izinin Allah a cikin aljanna to wani kuma duk wannan saboda goranta ta masa yawa ya ji an ambaci mata to yanzu zai zage dantse domin ya aiki na kwarai to sai Allah ya ce lahum fiha azwajun mutahharatun akwai mata tsarkaka akwai mata ba magana biki ko nifasi ko haila tsarkaka ne ba su san wani abu kazanta ba ba su san wani abu wai shi sako ba babu wani hannu na mahaluki na mahaluki da ya taba kusantar su malam an tanade su ne an killace su ne an adana maka su yaya suke irin yadda kai kwakwalwarka take suranta maka kyau to kai baka san kyau ba kyau din yana nan ajiye maka a gidan aljanna Allah ya fi ka sanin me kake so da abin da kake so wani daɗin kai a yanzu ba za ka iya jinsa ba daɗi na 'yan lokuta kaɗan aljanna daɗi ne sarmadan abadan da baya ƙarewa to Allah ya maka inna an sha inna an sha na hunna in sha'a waja'alna hunna abkaran urban atraba ya salam waɗannan ayoyin 'yan uwa sai ka ji ai kawai kiyama ma ta tashi amma idan me an yi aiki na kwarai to Allah ya kai mu da rai da lafiya kuma Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su ci gajiyar aljanna lahum fiya azwajun mutahharatun ƙari akan haka wa nudkhiluhum dhillan dhalila za mu shigar da su wata inuwa dhalilan inuwa ce wacce take mai yalwa yalwatacciya dhalilan kenan wacce take ba ta gushewa ina fata mun fahimta haka Allah madaukakin sarki ya faɗa anan a cikin alkur'ani idan muka yi nutso tare da alamomi da kuke tare da su a nan za mu ga allah maɗaukakin sarki ya siffanta inuwa kala-kala da mabambanta siffofi da ya ambata kusan har bar mu takaitu akan kala shida inuwa ta farko ita ce wannan inuwa ɗin misali allah maɗaukakin sarki ya ce ga ta nan wato inuwa ce a zalilan wacce take mai yalwa kuma wacce take ba ta gushewa a wani gurin kuma Allah maɗaukakin sarki ya siffanta ta da cewa inuwa ce da'imun wato a tabbace take ukuluha da'imun wa zilluha ko kuma ukluha bi iskanil kaf da'imun wa zilluha ma'ana inuwa gidan aljanna da'imi ce tabbatacciya take ya salam a wata ayat ta daban Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa wannan inuwar inuwa ce mamdud ma'ana inuwa ce wacce take a miƙe shar ko fetal iya ganinka wa zillin mamdudin da inuwa wacce take a shimfiɗe an shimfiɗa ta iyakar ganinka ba ka ganin ƙurewata a wata wurin na daban allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa wato innal muttaqina fi zilalin wa uyun ma'ana wasu inuwoyi ne na daban da ma ba a siffanta maka su ba da kuma wasu wurare na idanun ruwa da Allah maɗaukakin sarki ya tanadarwa waɗanda suke masu takawa a wani gurin Allah ya siffanta inuwa akan cewa su 'yan aljanna suna ƙarƙashin wannan inuwar suna kashin gide ko kuma suna kwance a waɗannan al'ara'ik an san ara'ik ko ara'ik jam'i ne na arika ita kuma arika wani ya ce kujera wani ya ce mashimfiɗi wani ya ce idan aka ce arika mufrad ɗin kenan jam'insa ara'ik wato wata kujera ce ko wani gado ne na musamman wanda ake tanadarsa domin a tanadi a yi wa amarya kwalliya amarya ta musamman ba kowace amarya ake shigar da ita irin wannan gado na ƙasaita ɗin ba ina fata fahimta wato wuri ne gado ne na musamman da ake ajiye amarya da ta isa sannan ake ajiye ta irin wannan arika din ina fata mun fahimta an gane da kyau to ire-iren waɗannan gadaje na musamman da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar su ne aka ce 'yan aljanna suna ƙarƙashinsu a ƙarƙashin kuma wasu inuwoyi a gidan a gidan aljanna hum wa azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttaki'una su ɗin da matansu ya salam su da matansu idan kana da su a duniya kenan to wai irin su wa'afa da ba su da matan ina fata mun fahimta Allah ce hum wa azwajuhum su da matansu komanda kake kallo na kai da baka da kuma matar ya za a yi kenan to ai ko da baka da mace a nan gidan duniya matukar dai an kame an ba Allah da izinin Allah akwai hurun ayin suna can suna maraba suna tarbaka saboda ka ba Allah saboda babu mata a duniya sai azumin siyamu Dawud sai azumin alhamis wal itnain madalla da irin haka ka kame baka yi zina ba baka saba Allah ba to yan matanka na aljanna suna nan suna maka tarbe suna maka lale da zuwa to hum wa azwajuhum ku da su ne za a yi wannan sha'anin ƙarƙashin wannan fi zilalin alal ara'iki muttaki'una ina fata fahimta idan kuma na duniya ne Allah ya kai mu lafiya ubangiji Allah madaukakin sarki haka yake siffanta mana waɗannan ainihin wato gidaje na aljanna da kuma inuwawukan akwai wata inuwa da Allah madaukakin sarki ya ambace ta amma tir da irin wannan inuwa din wanda ya tsinci kansa a cikin sa inuwa ce wanda take ta ma'abuta wuta in ɗaliƙu ila ma kuntum bihe tukaddibuna in ɗaliƙu ila zillin bi salati shu'abin la dalilin wala yugni min lahab Allah kiyashe mu ya da irin waɗannan inuwa wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmum la baridin wala karim Allah kiyashe mu da irin wannan inuwoyin na ƙarshe muna addu'a Allah ya kai mu irin wa'ancan inuwoyin da muka ji su a sama Allah ya ganar da mu ubangiji Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu wa amilu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila sai Allah ya ce menene malam إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Na'am, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna Allah ya murukun an tu'addul amanati, a nan gurin kana da ƙira'o'i guda uku, a kan ya murukun, ko dai ka ce, ya murkun bi iskanin ra, ko kuma ya murukun bi dammin ra, ko kuma ka kawo ikhtilas a kan wannan ra'un ɗin, ma'ana al'itiyan bi thuluthai haraka, ina fatan fahimta. to shine malaman suka karanta inna allaha ya'murukum tare da kuma ibdalina ya'murukum nasusi da wanda ya biye masa cikin ainihin wato Abu Ja'far cikin Durra babu lokaci bar mu ji me aya take nufi inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha lalle Allah madaukakin sarki yana umartar ku da ku mayar da amanoni zuwa ga masu su wa idha hakamtum bainan nasi kuma idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl to Allah yana muku umarni da ku yi hukunci da adalci inna Allah ni'inna ya'idhukum bihi lalle Allah wato inna Allah ni'inna ya'idhukum bihi ma dalla da abinda Allah madaukakin sarki yake muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira Allah madaukakin sarki ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ati'u Allah wa ati'ur rasul ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzo da'a wa ulil amri minkum sannan waɗanda suke ulil amri cikin ku ku su ma ku yi musu da'a za mu ji suwa ne ne fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka samu saɓani akan ko menene shi a cikin addini farudduhu ila Allah war rasul kuma yadda shi wajen Allah madaukakin sarki alqur'ani war rasul da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunnoninsa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan har kuna imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wannan shine yafi alheri wa ahsanu ta'wilan kuma shine mafi kyawun bayani da za ku nema waɗannan ayoyi da muka ji su inna allaha ya murkum an tu'addul amanati Allah madaukakin sarki yana umarta ku da ku mayar da amanu amanoni zuwa ga masu su to wai ayar akan suwa take nufi Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari ya koro bayani cikin tafsirinsa yake cewa akwai waɗanda suke ganin ayar tana nufin akan Uthman ibn Talha wasu kuma suke ganin a'a tana magana ne akan shugabanni ulul amri saboda siyak da lihaƙin da zai zo a gaba kuma wannan shine ikhtiyar na Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari ayat ba wai tana magana akan Uthman ibn Talha da zamu ji ba a tana magana akan wa'anna wa'anda suke ulul amri amma wannan wani bangare ne na cikin da yawa da malamai suka fifita a cikin a ainihin wato ma'alimu tanzil na imamul bagawi shi kuma ya fifita abin da ake nufi da ya murukum an tu'addul amanat dukkanin wasu nau'ikan amanoni to Allah yana umarta ku da ku mayar da waɗannan amanoni zuwa ga ainihin wato zuwa ga masu so duk ina wannan shimfiɗa ne saboda an nuna mun lokaci ya kusa a tun ɗazu zan musu ainihin wato ɗauraya ne gobe idan muka zo sai mu musu babban wanki da izinin Allah Allah ya ce lalle yana umarta ku da kuma yadda amanoni zuwa ga waɗanda suke a masu su abin da ya sa na ce wasu sun faɗa akan Uthman ibn Talha saboda a shekara ta takwas bayan hijira da aka ji aka yi fathu makka shi wannan Uthman ibn Talha ya kasance sadinal ka'aba ai khadiman la ma'ana yana daga cikin masu hidima ga wannan ɗaki na ka'aba to mukullan ɗakin ka'aba suna hannunsa an gane da kyau to lokacin da aka je sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidi ali akan ya je ya karɓo wannan makullai daga gurinsa shi kuma yana jin haka dama sai ya haye can saman ka'aba lokacin da sayyidi ali radiyallahu ta'ala anhu ya je gurinsa ya ce ya kawo mukulli sai ya nuna ba zai kawo ba shi kuma aliyu kun san ba wasa aliyu ya murɗa hannunsa annabi ya aiko ni ka ce ba za ka bayar ba ya karɓo wannan mukulli da gurinsa an gane da kyau don haka sai ya dawo ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga cikin ɗakin ka'aba ya yi sallah raka'atain bayan ya fito sai aka saukar da wannan aya inna Allah ya murukum an tu'addul amanati ila ahliha lalle Allah yana umarta ku da ku mayar da amanoni zuwa ga ainihin wato ahalinta zuwa ga masu su da haka sai Annabi sallallahu alaihi ya fahimci sakon ayar ya ɗauki wannan makulli ya bawa sayyidi Ali ya ce aje a mayarwa da Uthman ibn Talha duk da ba musulmi bane shi yake da rukun wannan mukulli na ɗakin Ka'aba lokacin da sayyidi Ali ya je ya mayar masa ya ce gashi ya ce a lokacin da ka zo ka karɓa ka ƙi yadda na riƙe shi ka karɓa ta ƙarfi sannan kuma yanzu ka zo kana ta lallashi na ka cutar da ni lokacin karɓa yanzu kana so ka ce gashi na karɓa ya ce e Allah ne ya saukar da ƙur'ani a kan sha'aninka Allah ya ce inna Allah ya murkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah ya umarni da amayan maka dan haka duk da kai ba musulmi bane gashi an dawo maka da shi an gane da kyau annabi ne a lokacin sallallahu alaihi wasallam yace na zo na karba shi yasa na karba ta yadda ka gani yace ai da na san annabi ne aiko ka da na karda na bayar dan haka tunda har Allah ya ambaci a dawo min duda ban musulunta ba ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya musulunta yan uwa addini almu'amala husnul khuluq kyawawan dabi'u wallahi alazim a yau da a ce yanayin yadda yan uwa wasu masu da'awa ko kuma masu kokarin a shiga musulunci da karantarwa don da'awarsu ne za a musulunta wallahi sai dai a yi ta ƙara nesa da musuluncin mu koyi ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tausasawa wajen san mutane su karɓi musulunci jiya mun karanta tare da ku irin su wahshi yadda ayoyi suka sauka a kansu ana kamar tasliya haƙurtar da su domin su karɓi mai musuluncin nan ma amma yau ba waɗanda ba su shiga ba na cikin ma wani ƙoƙari yake duk ya ainihin wato ya kore su gabaki ɗaya musuluncin ba na bane ba naka bane ba na kowa bane na Allah ne subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lan faddu min hawlik inda ta kaushi da fushi ne da kowa sun fashe sun dare sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam wuri haka kai ma a yau fushi da kaushi ba zai sa a fahimce ka ba na'am akwai gurin da ake kausasawa akwai gurin da ake ainihin wato tattausawa kana duba ka ga suwane ne suke tare da kai suwane ne suke kasancewa a tare da suke sauraron ka ina fatan fahimta to dan haka dai akwai bayanai a karkashin wannan ayoyi masu yawa me ake nufi da amanonin amana kadai ta wannan mukulli da aka dauka aka bawa Uthman ibn Talha ko kuma akwai wasu amanoni amanoni da yawa za su shiga dan haka Allah bai ce inna Allah ya'murukum an tu'addul amanata ba dan da wannan ɗayan ɗayan ce to da sai aka ta a mufrad sai aka ce al'amanat suna da yawa akwai amana ta siyasa akwai amana ta kasuwanci akwai amana ta iyali akwai amana ta dukiya akwai amana amana ta dukiya ina ka same ta ina ka tozartar da ita don kada ka tozartar a hanya ta ba daidai ba ka ce kuɗin ka ne ƙarya kake kuɗin Allah ne dukkanin wani mai kuɗi ba kuɗinsa ba ne wa an fi ƙomin malin lahin lazi a taku Allah ne ya sanya ku halifofi akan wannan dukiyar na haka dole in kai daidai a ce daidai ne in ba daidai ba ne a ce ba daidai ba ne ga yadda ya kamata a yi daidai ɗin wannan shimfiɗa ce akan wani al'amura da suke faruwa don in kai magana sai a ce hassada ne a faɗa saƙon ƙur'ani ne amma dole a ce ya za a yi da kuɗi ya ba za a yi da kuɗi ga yadda suke alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi ba su bar komai ba li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina ina fata mun fahimta dan haka in dai kai musulmi ne to dole ka yadda ka ji sakon musulunci in ku kai ba musulmi bane to can da su gada Allah ya dawo da kai amma in musulmi ne to akwai yadda komai musulunci ya so a yi shi ina fata mun fahimta abinda muka faɗi na daidai ubangiji Allah ya damu cikin ladan na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa bi hadha alqadri kifaya assalamu alaikum wa rahmatullahi